ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا babu wanda ya fi tsananin zalunci sama da wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa amma ya ko oho da abin da ke ciki na alkawarin narkon azaba ya juya baya ya ƙeɗo wa'azi daga ciki ya manta da abin da ya gabatar a rayuwarsa ta duniya na kafirci da sabo bai tuba daga gare su ba lalle mun sanya a zukatan waɗanda wannan shine siffofinsu wasu murafi masu hana su fahimtar alkur'ani da kuma kurumta a kunnensu don haka ba za su saurare shi sauraro na fahimta ba kuma in an kira su zuwa ga imani to ba za su taɓa amsa maka zuwa ga abin da kake kiransu ba har abada matukar a kai murafi a zukatansu da kurumta a su.